سيدنا وشفيع محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبيت أن أحاول أن أنصح وصل الجمهورية إلى الصلاة وأكرم ما شاء الله ذلك. نتبع نقول السلام عليكم على قال رمان يكون قال تنبأ أن وشيء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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فزال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهد فيه بالدعاء فقبل أن يستجاب له cikin sujjada guda gida addu'a ya fi cancanta كلام سجادة kenan عن wajen سيدتهم وتم بايا تجارة وشفرية أدور صحيح وصح محل خلاف بين العلماء على مسيسة غني أكيد وأسسنتي قطع قطع بغاقية على مسيسة صلى الله وأسكما تمشي يا هذا إن لا بخرنا تلك الراحة هي الدغة دي على الكاس وأسكما تمشي za ka iya yi a cikin nafila amma ba ba a farilla mafi karfin magana a wajen malamar sunna shi ne za ka iya yin addu'a da yaranka bayan ka yi iya ƙoƙarin ka da larabci ba ka iya asali ko da musulmin duniya da yara asali ke ba sai wajen malamin ba saboda kundin tsarin ka larabci ƙur'ani larabci sunna larabci kai za a tambaye ka cikin kamar gobe ke a idan mutum ya bar duniya gobe kiyama kuma a tambaye ka akan wannan constitution to saboda haka wajibi ne akan yalimi da hausa da wai ko mene ko wane ne ko wajibi da kansa ya koyi larabci yadda dai wani fahimci a cikin sa amma idan ya zama na mutum babu yadda aka yi ba zai iya kuma yana da tsananin bukata su mana ma'ana sun yarda da addu'a da yarensa a cikin sujjada sawahu farilla da kuma da wa manu'ala Allah ya saka da shari'a tambaya aka bayyana cewa assalamu alaikum Allah ya kara mana kisan kwana da zai ce malamin hukuncin wanda idan ya yi da sallah baya yin tasiri bayan salloli أما يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله هذا يقول لكم كيف تصنع الأمر قرب شاء الله أما تشيني استدفاد شو أنشيني ولا تسبيل بسبب أدوني لما زرع صلى الله عليه وسلم لا يفرق suna ne haɗi ne ba ne ba haɗi ne ba wajibi ba yana da matuƙar muhimmanci duk mutumin da yake sakaci da wannan addu'o'in ya yi ba karamar hasara yake ba yana hasara da da masu yawa kuma wannan tafiya ce ta ala suna. Eh, tafiya ce ta ahlus sunna da su sufaye duk wanda ya yi da sallar ya zo da ya kike sa ya tafi yana ambata wanda zubin ma su kawo ma wuri ne wanda ma ba shara ta a ga sun wuce gona ne to mu kuma kwata kwata kwata sai mun ci kawai ko ina an ta samu wannan kana kana da assalamu alaikum zaka ga mutum ya rufi ya tashi to wannan bi ba eh, idan ka gana da Allah ai kamar yadda zaka rabu da bako ne idan bako ya zo gurin ka kuka gana da shi Idan zai tafi sai ana ɗan rakiya ka ɗan raka shi zuwa wani dawo kai bayan ka raka shi ma zai tafi kula wani baya bayan ka kula da ko a kai shi Allah ba da tafi ka zo ka tsara shi ka yi kuka tashi ka tafi a gaba da daga cikin ladabi sannan na yana da yanzu a kula malam Allah ya tsara ma da lafiya malam ne ne wani zai shigo matsalaci da dalilin ruwa zai shuka da ya ajiye wa wani malam ya kama Eh, na dukkan malamai na shawarar kansa idan shigowa da darduma ne kawai ba tare da kama wuri ba watakila mutum watakila masallacin da yake shigowa ko kasa tun a ba ko kuma a da zubar ya ɗan sa wuri kamshi haka yana son yin su jira ya ji da kamshin Ba laifi ta shigo ka shi fara ba ka cikin sallah amma kama wuri cikin masallaci sawa'un da dadduma ne ko ba da dadduma ba mazu Allah ya shi ne al-istiqamu fil masjid hadisi cikin sunan karara manzala sallallahu alaihi wa sallam ya akan abubuwa guda uku cikin hadisi ɗaya daga ciki ya al da ka da kibi yadda yadda rakon yadda ke kama wuri kusan da ya zo ya zauna a wani kai ta kama da gurin duk sanda ta gurin za ta rubuta sallah subhana ka kana wallahu a'lam to tambaya da kuma jirgin yana cewa malam bayan da ta kuma kan wani wata na azumi sannan an yi sallar ita ila za a yi tarawih sai da ana cewa a yi niyyar tarawih bayan an yi tarawih kuma sai da cewa sai a ce a yi niyyar hakan bai da cikin suna albarar sallallahu alaihi wasallam yake yi kawai sahabbai suna bauta kuma ya tarar da su a kashi aiki rayu ainihin tarayu ainihin shafai ainihin musulmi baya baya tarar da su amma idan ya zama na mutane wasu sani ba san wacce sallar da aka yi ba kuma ita sallar ta ainihin da ya su sahabai sun sani da shi sa ba a tsara da su idan mutane ya zanto ba su sani ba sun jayanci sallar da za a yi babu laifi a tsara da su cewa fayan su mutiri ne an gane ko saboda mutum ya yi niyyar mutu da a cikin zuciya babu laifi da karfin kudin ba a ba ka يجيو مزرعة عبوش يجيو مزرعة بعد كل واحد هذا يسألش يجيو كسر صاعد بعد وقاس رع صاعد بعد وقاس أحد العشر المبشرين في الجنة وأن ذي مزرعة يجيو لما يتصلى صلى الله عليه وسلم سيكا كتا كل سيجيو مزرعة sai mahaifiyar shi ta samu labari sai ta kira shi ta gaya masa cewa idan ba ka dawo da wannan musulunci ba to ni ba zan ci ba ba zan sha ba har sai ta mutu mutane su yi ta zarginka kai ne wanda ya kashe a jina da fara sai ba ba ta ci abinci ne ba zan dawo ne ci abinci karfe wahala sun ki cin abinci ya je aka yi kwana ɗaya ya dawo ba ba sun wace abinci ba ta ci ba aka yi kwana biyu ya dawo ya tana cin abinci ba ta ci ba ta rame ta lalace shi shi ne zai ga wata ya ke ba ba laukana lafi ni a alku nafsi ta furu da nafsan nafsa ba ta rasu gina inda kina da rai dubu ina kallon su wannan ya fita ya tafi wannan ya fita ya tafi abin nan ɗari da tasa'in da tara sun tafi saurare da ya yi kuɗi ce wallahi wa zanna wasu yake su ne ta karshe dai kawai yaje ta umar sallallahu alaihi wasallam ya rufe shi ya roƙa masa Allah mahaifiyarsa musulunta a gaban shi sai manzo Allah daga hannun rubuta yana dawowa gida sai ga mahaifiyar a cikin hanya tana wani tomin ɗansa yana shigowa daji ta ce ashadu an illallah wa anna muhammadar rasul da saboda haka in aka ce Allah tabbatun mahaifi ko eh. ya duk ba mu ba shi na ya ya kuma da ta sannan gaba ki daya tambayar da idan Allah ma da nan tsarin bayani kan hadisin nan da yake wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi musulmi da ya tsalla wa ba to Allah ma da kuma shi zai ba shi ladan kamar ya yi aiki kumara haka ne ya ce annabi ya ce ya fara ƙwarar da gaske annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ke da haka ma ya faɗa hadithin cikin sunan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya sallar subahi cikin jama'a ma sallar subha bi ghadati sharadi ne ba wannan ya sallar subahi da kai cikin jama'a sharaɗi na biyu ka zauna a cikin masallacin ba za ka fita ba har sai rana ta hudu na uku ka tashi kai raka a biyu shi kenan idan ka koma gida za a rubuta maka ladan wanda ya aikin haji da umara. ba wai umara kawai ba da aikin haji da umara. za ka ce tammatun tammatun tammatun cikakka cikakka cikakka ladan Allah cikarta ladan hajji cikarta ladan umara cikarta kamar da wanzu Allah ya faɗa kai haka ne shi sa ta ce zuwa rahama ma Allah ta'ala baya bari wannan zama baya bari wannan zama shi ya ma mayar da wannan zaman kare kumallo ranar da bai wannan zama ba kamar bai ci abinci ba to amma yau sun ta yi sauri duk mun bari Allah suna sai da makaranta ta kawai eh, yana da matukar mahimmanci mutum ya zauna bayan sallar ka zauna a ke fitar su biyu ko karatun ne ranar na fitowa kai a biyu da bar masallaci kuma da ka aiki har ma da umara a ciki amma mai bai ke maka da ainihin aikin haji ba idan baka taɓa yi ba an gane na yake ya ce sallah wa ba da shi ba na duk ba na cewa ana iya salatin salatin shuru da kuma salatin zuwa a a matsayin salatin zuwa da ƙarami ƙwarai da wato wannan hadisin da na yi bayani shi da salatin shuru an gane ko kuma yawancin malamai suna sun ce shi da salatin buhadar saboda salatin buhada sumawa daga lokacin salatin shuru har zuwa wara'a kafata an gani duka su ne a Allah a da cewa duk da cewa bayanin da shi a jiya malam eh, menene menene hukuncin ne bin bayan ɗan shi a sallah da cewa malam ya bayan ɗan shi a jiya kashi kashi hur na kasancewa yin shi a kai da ta bi su sallah ba ba amma ka san mutum shi'a imamiyya na shari'a ma na wannan in ka bi zalla sallah to kai kai ka jawa ka sa barayi ne wannan ba za ka bi su sallah kwarai da gaske sai da in ka sani ba ta zo ta bi shi sallah to ba matsala يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم حديث عائشة رضي الله عنها في سنة أبي داود. نعم. جزاكم Thank you.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 طيب، وأيوب وأيوب إذ ناجى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن فقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره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 وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد هناك أنا أقول الله سبحانه وتعالى بكم ولا يمتي نقوم الشاشدة جوات رمضان hijirar manzon صلى الله عليه وسلم shekara dubu daya da كل hudu da mun haɗa wannan masallaci mai tarin albarka na jirin bayan domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani girma kamar da muka saba Allah ya bada sarki muke roƙo ya aka zara mun koro tarihin annabawa mun yi tarihin annabi Ibrahim annabi Lut annabi Ishaq annabi Yaqub annabi Nuh annabi annabi yunus annabi yunus ba kai ba annabi suleiman da annabi dawud yanzu kuma an zo kan annabi ayyub alaihi salam har ma da annabi isma'il da idris da dan ibn ibn kuma sura ce da annabawa kuma akwai darussa da dama a rayuwarsu da wasu zai iya dukkan annabawa شيخ الأصل الزعيم يسير على كان في قصصه عبرة يقول الأنبار ما كان حديثا يسعى واتو سالي نزل شكيكي دعبي نزلا أما ما دعب حجبه قالوا أنا أجوب بعد بيه النبي أيوب عليه السلام ما تدع قلت أنا سيسو سيسو سيسو لم يكن على يسعى قال يسوى أيوب إبادة ربنا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين محمد يسوى أيوب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسنا لكسر عن أيوب عليه السلام كأمتي كسر عن أيوب عليه السلام شكرا لله shi شيما shi ma ayyuba nan mansubun mafa'ul bihi mansubun bi fi'l اذكر في كتابة أيوب أما شيء النبي أيوب الشيء سابق النبي أيوب عليه السلام النبي قال لي أنا كرت أيوب ابن موس أيوب ابن موس بالصاد ayyuba alaihi salam iya daga cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salam zuriyar nabi albarka wannan madarci sarki ya jarabce shi a rayuwarsa jarrabawar da ba da tun da nake karatun kisoshin annabari ne ba taɓa ganin jarrabawa irin tasu ba taɓa ganin annabin da an da ya jarraba da wahala irin ta ba kuma an da ya sa ya ci jarraba kuma ya samu ɗaukaka tun daga nan duniya a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ayyuba ka suna da ayyuba a cikin littafin ka if na da rabbahu lokacin da ya kira mahaifinsa ya yi fama da rashin lafiya mai tsanani da wahalhalu na rayuwa masu tsanani har sai da ya kai shiga ya falawa Allah subhanahu wa ta'ala kira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 واذكر عبدنا ايوب انا يقيم وايوب اذ نادى ربه وعشان يا قال كلمة ما شي يا دوك كاشي يا باشي من واذكر عبدنا اشد الباور شيء والنبي ايوب باور مكوي يا الله الله اكبر اضافه التشريف كبرت عنه يسيري وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أثرى بعدله فقام تشريف وتحليم ka tuna da bawanmu annabi ayyuba alaihi salam illa da rabban lokacin da ya kira mahaifinsa anni matsali ya shaytanu bi nusbin wa cewa shaytan ya shafa mu da shi lafiya ya shafa mu cuta da azaba da tsanani ya Allah ya yi shaytan ne ya shafa masa da rashin lafiya a Allah ne me yasa ya danganta wa shaytan dan lafiya kuma ana ake so mutum ya yi idan Allah ya tura maka wata jarrabawa da jarrabawar abin ki ne ke a gurinka amma abin so ne a gurin Allah ba duk abin da yake abin ki a gurin mu shine abin ki a gurin Allah wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lak ka yi rashin lafiya ke a gurin ka wani mugu abu ne amma shi gurin Allah alkhairu ne babba kikila kan tare maka da watakila a ɗaga ka daraja a duniya watakila a baka wani mutunci a aljanna ba ka sani ba da wani shi lafiya idan allah ya ɗora maka irin wannan kar ka dangantawa wa ko ka danganta wa kanka ko ka danganta wa shaitan a cikin suratul shu'ara annabi ibrahim alaihi salam lokacin da yi jiya wani sama da ganin cewa annabi kalasta ne ko kuwa ya yi wa gabi na'am الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني والذي هديتني فهو يهدي شيء في شريعته da halitta da shiriya wa yake yi to sai aka danganta wa Allah khalaqani huwa ya yahdini huwa an danganta masa ko wallazi ni wa yasi wanda yake ciyar da ni yake shayar da ni wani ne yake da yake shayarwa sai aka danganta masa allazi ni huwa wa ni huwa sai ce wa idza maryamtu ce wallazi yumriduni thumma yasqini ba sai ce wa idza maridtu idan kuma nayi rashin lafiya ni ba Allah ya dora ba Allah ne ya dora ba da yake rashin lafiya babu kyau sai ayi wa Allah da shi amma mun fara wato masu imani idan masifa ta sare su koyawa wasu don kar a gari Allah an gane mu yau an bai ba da kawo ba ka dinga waya kenan kan facebook ka gama ba ni da lafiya a tare da asawa wannan wannan wannan ba kyautata ta Allah wanda idan wani abu mummuna ya same ka bari wannan abin su kare ka da dan ma duka wani su wanda zai iya sa ka da addu'a amma ba a san mummunan abu a dinga dangantawa Allah har kuma ana yayatawa ga yadda amai Allah bai kyauta mu ga yadda yi Allah wannan bai yi ko da kyau ana fata an gane abin da nake ya ci gaba da cewa wallazi huwa wallazi wallazi yuqini wallazi yumituni thumma yuqini kaga da ya tsallake wa zaba da su sai dawo asalin sa wallazi huwa thumma huwa wanda yake raya ne yake ko wanda yake masa da raya duka ya danganta wa Allah da yake matarwa da rayarwa da ta aikin Allah ne amma rashin lafiya da ta cewa Allah ne ke dora mutane ke lantarkawa a kawo idan mai yarsu annabi ayyuba alaihi salam ya koka wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kan ya shafa wani cuta da wahala ta rayuwa minusbin ay bi ta'abin wa'ada da kuma azaba ta rayuwar duniya Wannan kuma yana cewa wa ayyuba na da rabba ku sai ce anni masani ya ce cewa lalle ni ya Allah cuta ta shafe malaman shi suka ce wata irin cuta ce malaman tafsiri suka ce malaman tafsiri suka ce annabi ayyuba alaihi salam Allah ya gabace shi da wata cuta a cikinsa wannan cutar ta mamaye dukkanin sassan jikin ba shi ne saura cuta ce mai munin gaske malamai suka ce abin da ya saura a jikinsa wanda cutar ba ta taba ba shi da zuciyarsa inda yake tunanin allah ya ita kuma harshensa inda yake ambatan allah shi kuma cutar communicable disease ne mana cuta mai yawa don mutumin da ya zo kusa da shi zai kamu da wannan cuta sai mutane suka dare suka rabu da shi ba kiɗa suka yi wa shi ƙarshen sama sai aka kirkime shi aka kai shi kan zuci aka yarda annabin allah a kan zuci idan aka yi ruwan sama a karsa idan aka yi zafin rana a karsa idan aka yi iska ko guguwa a karsa idan aka yi kanyi a karsa yana kan wannan jujin yana fama da wannan cutar shekara goma sha takwas wannan kuma hadisi ne ga tafsir cikin bukhari shekara goma sha takwas annabin allah yana san zuci yana fama da cuta annabi ayyub kafin ya samu da wannan cutar babban mai dukiya mai hannu da shi ne ya tara dukiya da yawa amma kuma sanadiyar wannan cutar dukiyar sai da sun kare ba shi tsaye dawo ko ba shi su ko bugu da kare yana da mata suka dinga mutuwa ɗaya bayan ɗaya duka suka kare sai mace ɗaya ita ce take kula da shi a kan jinjirin da yake zama wannan matar aka ce ita ma da yake babu abincin da za ta ciyar da mijinta da sassafe sai ta fita ƙodar ta je kira mutane shaye-shaye wanke-wanke da aikace-aikace cikin gida duk abin da aka ba ta na kuɗi sai da ke ce a yi ta kai wa bin annabar Allah kan zuci hakan na aka yi shekara goma sha takwas yana da 'ya'ya ‘ya'yansa suka dinga mutuwa yana wannan halin suka mutu kasar ko guda ɗaya mai saurara ana shi sa da ce da saboda da ƙadarar Allah ya sha ya sha jarraba ya da ya yi wa alaihi kuma malaman da shi da suka ce ba wani ne Allah yake kankare masa zuri ba ba ka yi maka da ka yi ba ka kwanta rashin nan wani kila ka da zuri a cikin kila ka ta yi kira ka ci nama eh da ka ci nama wani sai ka ga Allah sai Allah ya sa ba shi wani ko ciwon ciki ko ta damuwa kai ta fama annabi ayyuba alaihi salam an ce sa aikata ne ba jarabawa ce kawai a sai idan Allah yana son ka ba ka shan wuya kwarai da gaske wannan kaunar su ga wato wani abin sai sai kai na su ba ta karfi shi kuma irin wannan bayan Allah suna cikin cutar ma suna cikin damuwar wallahi da shi suke ci saboda sun gamsu da Allah Allah zai tura kasuwa kuma Allah ba zai tura musu wannan don yana kyamar su ba don yana so su shi ne yake kuka Allah subhanahu wa ta'ala cewa anni ya duru na fa ya Allah na shiga cin damuwa cuta mai girma ta same dukiya ta ta kai ƴaƴa na duka sun mutu mata na duka sun mutu sauran masu bari ɗaya kuma ita ce kawai da take a masa sai ce an da abubuwan rahimi kuma ya Allah كيف يمكن التوسل ينبع ستوسع ستوسع من العالم فقال يتوسل بسم الله الرحمن الرحيم ارحم الراحمين بالدرجة رسولك يا الله كتوسع بسر الرحمة تشكي الرحمن أنك كتوسع نعم عندك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. take sai amsa addu'arsa su annabawan Allah duk lokacin da suka roƙi Allah Allah baya jinkirtawa wannan fa'il nan fa'il ta'kid ne fastajabna ai tajabna Mu fawra du'a'i mun kanci addu'arsa take lokacin da ya kira Allah Allah yake fastajabna lahu sai muka amsa addu'arsa fakashafna ma bihi min bur sai muka kwaranci masa abin da ke tare da shi na cuta ta yaya allah ya kwaranci masa sai wanta can cikin wata sura inda allah ya ce kurkum bi rijlika hada kurkum bi rijlik هذا مغتسل بارد وشراب الله هذا يوصل في Allah zai iya ba shi lafiya ba tare da yi koyo da sababi ba amma Allah yana so ya koya mana riko da sababi idan ba ka da lafiya ka yi ka sha magani da ka ce Allah zai ka yi gani Allah sauran ala zai iya ya ba shi lafiya ya tutu shi kenan tashi kawai inna ma amru idza arada shi an yaqula lahu kun fayakun amma bai haka ba sai ce ke sai ya ke yace urfur da rijili ka kan wannan jujin bayan shekara goma sha takwas daga ƙasar kasar gurin da inda kake tsaye da kafar ka annabi ayyuba alaihi salam ya daga kafa kafar ba ta daga kana da shi sai ya jiki kasa da ita da da kafar sa sai ga shi ruwa ya kuku gurin da wurin ruwan shi da mata cakin ruwa ya kuku gurin da wurin Allah ya ce masa hazar mu wannan ruwa shi ne abubuwan wankan shi ne maganin kanta, da ruwan za ka yi talatin ko annabi ayyuba ke yi wani fara a cikin sarrafa waɗannan cututtuka wanda suke ba wanda yake ci Allah ya sake ce masa sake dukan ƙasa da ƙafar ka ya sake duka ruwa ya sake ƙuƙugowa ya ce ka shi ne ce masa bayan kuma washewa wannan ruwan da sun yi tattara abu ne lafiya sharaf ka sha yana sha sai cutar ciki mai gida ta kawai shi a cikin salam ya fara samun ya fara kwabirin ko ya fara dawowa ya kusa bayan shekara goma sha takwas ya samu lafiyar jikinsa sauran mai sauran iyalansa da suka mutu sauran 'ya'yansa da suka mutu sauran dukiyar da ya rasa amma da duka Allah ya samu da kayansa dukiya da ya rasa hadisi da cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana annabi ayyuba alaihi salam yana wanka a karance ko riga babu a cikin sa, ko wando babu a cikin sa, amma ba ko a wurin daga shi sai Allah yana cikin wani kawai cin an jima sai fara ganin waɗansu fari na zubowa da ta. harama sai ya buka kusa ne kan na kawai sai ga ayi wannan fara kwanci sai wani da fara sai ruwa kwan kwan yana kallon sama aiki suka ci gaba da zubowa ya Allah ne ke da su wata sama ne yi tsofo mana ainihin arzikin ba ta sama yake ba wannan firman bayyana da muke ta fata da su ba wata sama da su shi ta wata aya take cewa wa ana ana qur'anan wa taqaw la fatahna alaihim min barakat min as-sama sannan da magana asawaf wal ard annabi ayyuba alaihi salam yana cikin karanci da abuba wannan gwalagwalan yadda ya sun faɗa tufafinsa rigarsa ya da zuba a ciki ya da zuba wa aiki allah yana zuba maka yana ƙorar wata su da annabar allah ya ɗan kuɗi suke su wani halayya ba su ba su damu da dukiya ba a tabar da allah da sallar ba kusan da allah da sallar sai a yi wata guda ba kullum da wata ne su sallar ba sai a yi wata guda ba a kunna wuta ba sai ya daɗe yana cin dabin ruwa da shi iyalansa an an kawo ganima ya raba mutane ko nan da mana gobe rahimar manu sa'a yana zaune ya tsaye ba kome ana kawo ko a kawo mota kawai sun kewa da tashi da mahuri mana mana duk mana da ɗan da shi wani da ya duniyar kwata-kwata mana da wasa a wai kuma wai ba su samu duniyar mai yanzu ba zara sallar sallar ba wanda ya dubu masa ɗan kana so dukkan kulus waɗanda suke cikin ƙasa su zanto naka kan yadda kika dama da su za a baka yawa su gaba zara sallar da ce na da ake abin da ke wurin ana kamar wa'ada annabi ayyuka alaihi salam ne duk da ɗin wa'adan a cikin tufafinsa sai Allah ya rubuta sarki kira shi ya ayyuka ya ce na'am in ban ba ka abin da ya wadatar da ke daga wannan wannan kayan duniyar da kake ɗiba ba na baka annabci na baka hikima na baka ilimi duk da shi wannan ba ne da yi wuce ya ba manzan da biya sarri ya albarkaci kai ba wani mutum ne masoyinka wanda zai wadatu daga barin albarkacin ka ke ya ai wannan nasu albarkacin ka ka juya musu baya kuma ai yanzu ya Allah ka juya musu baya ai kuma kamar ban damu da ka ba kuma wallahi ta alaihi wasallam annabi dawud da annabi annabi ayyub alaihi salam ba wai yana ɗiban waɗannan gwalagwale da tsabar son duniya ba albarkar su duk yake da don me na farko abin da gudun allah ya amma haka ba ka saba ganin inda gwalagwale su zuwa daga sama dan haka ne zuwa yanzu ba eh gwanagwanan su zuba yanzu ne zai yi ma ta ce yanzu ga wani suka zo na yin tafsirin nan ba a na yin tafsirin nan zai ba sannan kuma wannan gwalagwalan da suka gudu hadithu ahadin min Allah suna wa zuwa kenan daga gurin Allah duk abin da ya soma zuwa wannan duniyar daga gurin Allah wani mai albarka shi ba aka ce maka idan aka soma ruwan sama farko farkon sa ta shiga ruwan ya dan da kanka akwai albarka shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma sauran ta dai ce wa ɗanfin na ku ahalaku kaga an ba shi lafiya ko an ba shi dukiya ko to sai aka dawo kan iyalansa kuwa Allah ce wa ake nahu ahlahu sai muka mayar masa da iyalansa duk matansa da suka mutu sai Allah ya raya wasu. tun daga nan duniya ba ƴaƴansa da suka mutu duka Allah ya raya masa wa mithlahum ma'ahum da kwatankwacin su tare da su mana ƴaƴan da hukun su zanto da ɗaya sai suka zanto matan da suka rasu da aka dawo da su a maimakon su zan ƙarshe sai suka rusu zabur zabur idan da yana da aisha guda ɗaya yanzu a aisha tari idan da yana da halima guda ɗaya yanzu halima tari idan da idan yana da abdullahi guda ɗaya yanzu kuma abdullahi ne guda biyu a karanta kuma irin na allah dumbuza yin kiriya brown saboda abin akwai shafararsa آتيناه أهله ومثلهم معهم كما يدعى الله سبحانه وتعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له أهله وانا أتصورة سورة نعم وآتيناه أهله ومثلهم معه كان wa wahabna lahu ahlahu wa nuqdahu ma'a nan rahmatan min indina can rahmatan minna nan wa zikra lil abidin can wa zikra lil 'ulama albab Allah ya da shi Allah ya ce wa habna lahu ahlahu sai muka yi yake mutar iyalansa wa mithlahu ma'ahu da kwatankwacin su tare da su rahmatan minna rahama ce daga gare mu wa zikra li ulul alba kuma dan tunatarwa ga mu ga mutane masu hankali idan kana da hankali idan cuta ta same ka dan Allah kar ka gaza kar ka ce wai wa Allah na musu da Allah kar ka ce Allah ne ne maka wasu ba ma musu ba ne sun sun ce God why me na? an gane wallahi bayan yana da wallahi ko ko ta ji wannan ba kun aka yi ni na. da ba wai sai ni ina da Allah ya yi la yus'alu amma yaf'al shi Allah ba a tambayar da ta ba kin ji na ba a tambayar shi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 Allah ya fata alkhairi a muna ba wa ɗan uwa asiri kasancewar ana an fara rubuci kuma mana ya dakata ba an yi haka haka kawai gani an yi tsarin kauli sallallahu alaihi wa alihi wasallam من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن دائما Wani imanin imani da da Allah da ranar tashin kiyama da girman kwakwanta in an lura da muna cikin tafi muka samu baki masu ziyara wanda ko da shekara sun ta suna kawo wannan ziyara muna ba ta Allah ta mu da kai da ya kara barka a shi yasa muka ya a ta kai ta domin mu gabatar da su da cewa dai kana nuni amma dai farko ana buƙatar a sanar da su a ainihin bayanin muna musu maraba akwai alhaji mu. ga sai da shi ne ciyaman na tafsirin makarantar doktor malam alhassan a margari shi ne ciyaman na tafsirin kwanci wanda suke tare da shi akwai alhaji muhammadu hassan wanda shi ne sa na national eh, national minister director na agaji na wannan jiha ta talata sannan akwai malamin haya mai kai wanda shi ne tirajira bugu da kari akwai na hudu shi ne malamin yakubu a abdulmalik memba ne na tafsiri kwamishin tafsiri sai na ƙarshe wanda shi ne malam abubakar muhammad a haruna abubakar muhammad sakatare eh, na tafsirin wannan matsalaci da albarka wato matsalacin doktor Alhamdu Tayi muna musu marasa zuwa da fatan Allah ya kama musu alkai Allah ya bar zumunci muna ganin za mu suna wa shi ciyama ko da ɗaya minti biyu ko minti uku wanda zai san ba mu kalma ne ko kalma biyu tare da shi a kan mutum ga ita Allah madaukin sarki ya san bashi. ya ga Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan wuri na albarka kamar a yadda muka samu a zuwa kowace shekara saboda na mutane murna da kuma samun dama da suka yi wannan lokaci mai tsada wanda ba su da wajen tafsirin alkur'ani wannan zaɓi ne na Allah

muna amfani da ita wani jirgin da dogon rama a bana malar kuje don da kuri mutum ya allah ta kama da alheri kuma ya kara wa rayuwa albarka allah ta jinjiri da ruwan rama da yake insha allah muna fatan addu'ar ku gabaki daya wa malar saboda abubuwa da ya a wannan masallaci namu shi ko ya ce wani da ya wani wani shi da ya ce a wani to a jira haka ta da dukkan ka sanadiyar ta an ja samu da sola wata kusa sola musu neman sola har sola da ruwan ya zama ɗan da ya a shirya ba mu san wata wannan lokaci a kadirin kuma ta Allah kadara ta da dukkan ka za a samu da sola wanda Allah zai yi masamu ya yi a kowace da kwanan da wanda sun da duka gaba, da zai da ga da wasiya shi ma na kanta ya zo ko ko a rawa ko ja kan zai fa da duka saboda abubuwa da dan adam bayan soyo kuma ka soyo wannan shi shi ne wani in yi lokaci na an yi wasu na kai tsoko amma ba ta wani da wani gara ba da shi da tarihi ba aka su cewa cikin wanda ya yi a kanya wannan da yin kanan ya muku gole muku ya je muku da yau da ke yawa bulan kuma duk sun da babu ya tsasa to wani ya Allah ya ce ya sa a sanadiyar da ya haɗa kawai da wasu Allah ya haɗa mana rayuwar mu masu ne kawai mu ga wasu ne da ma wanda ya ci da ma wanda ya ci yin daɗi saboda dubarawar gari muna fata Allah ya haɗa kawai mana da alheri واجعل أول يوم زمان أجل والنتيجة kuma wanda a wani yi su yi da ake fama da shi Allah musulunci ya musulmai Allah ya da kawai wani Allah ya kawo wani hali da wata kamanciya Allah ya sanya wani ciwon da ya Allah ya yi

الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan zirar mutane cikin jama'a, gani ya bayyana ba, saboda kasancewar shi ma sama da shekara arba'in ne muna tare. Shekaru rayuwa da shekara zuwa yanzu. tsoron ko abin da zai Allah ya sa da kai wani ta ta ya kuke tare da su ina kuma kar Allah ya gajiya da kai aiki domin aiki ne wahala su wanda ya su su malamai ya yawaniya na karantarwa to ba karamin aiki ba mun san zauna da malaman zai zai zai warkwazo mun ka irin da aka sha to wani ji na da ya saka da aka na biyu masu zuwa sauraron tafsir mun sani rayuwa ta yi tsada to amma akwai wani abu da ake hikima tun da can idan zan zuwa a mashin ko a mota ba ku da dan uwa wanda ba shi da halin da zai zo tafsiri sai ko shi sai mata kokarin zo mu biyu in mota ce wata kila zan yi ɗauko mutum ko sai a dauko wata kila lalar da zai zo ya ba za a taɓa na shi ba amma kai da ta dawo shi ne maka na ciki baya to wannan ina ba da masu zuwa sauraro musamman a unguwanni Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa albarka a ciki kuma wannan abin da na faɗa Allah ya sa a yi a ƙarshe abin da zai magana a kai kamar yadda cewa na riga ya yi magana wasu ɓangarori wanda zuciya na ta sa duk karatun malam da ya kawo magana malam abokan gudu yana kawo dama zuciya ta tana ciki a ya halaye irin waɗanda na magana magabata yana da shaukar da koyarwa yana bayan koyar cikin halayensu yau ta kai da mana an gobe kan mai a tafsir don wani ya zo kawo da mashi da an kawo sadaka shi kawai sai ce ina wanda ya nuna abin na sai ya ta shi to wannan mun sha gani kuma malam ma ɗaya da cikin hawaii ya kama kuma ya kawo shi yanzu su sauri da haka ina wata karan ayar da muka karanta gaskiya akwai bayanin da yi wanda tun da nake ji tafsir ma ba a sa an yi shi dan zagar za ka wani da na faɗi a ɗan zuwa nan a wani zuwa na samu kwayar da ke a kan jirgin yanzu a fasara ayar da yadda abubuwan ya samu gaskiya na samu saboda haka a daure a ci gaba da zuwa malam kuma wani Allah ya sa masa albarka Allah ya ba ta tsawarai ubangiji Allah ya saka ya alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wayannan kalmomi masu alama da Allah ya bada gani kawo aikin makida kan wani aiki da abin da ba da ya hankali shi ne zama su jahilai masu yin duniya masu rai amma ba wai na samu ba a cikin kamar zama su kana tsakarar ko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 وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين علينا على وجوه قيادة العمل mana hikimar rayuwa kuma ya mana hikimar azubuwa wata rawa wani magabaci yana cewa idan za a tayar da wanda suke shi kabari a ce da su kamar lau ko burin wani abu wanda suka mutu suke shi kabari ya ce da kamar lau yau mana ba ba za su yi burin ina ma za a ba su kwana ɗaya kuwa da shirin ba to ga shi wani shirin ba ba ba ta Allah ya ba a barkacin ba ne ya sa wayannan kuskure masu albarka suka kawo wannan ziyara sun ba da wasu cikin shekara ba ta faya su ba da yawa da su ne ba sai shi kira ba bara sun zo a haka yanzu mata ya sun zo to abin da Allah ya gina kuɗi kuma ya ba su damar zuwa irin wannan yara yana karfafa alaƙar zumunci yana ƙara haɗin kai tsakanin yan kwarasu ne yana sanya mutane su kawo ci junansu to yadda suka kawace mu muna fata Allah ya kawace su yadda suka mana addu'a muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace rayuwarsu a cikin Allah ya kaya inda suke jagoranci a cikin wannan tafsirin Allah ya kara wasu nasara kuma yan uwa da suka riga mu zuwa gidan gaskiya musamman wajen shahararsa sa'id wanda shi ya kasa ainihin a sashi wannan masallacin ba a fasa mai kuma sai shi kabarsa ba a kan yawan da mu kara goyi a bai sa da mu ba daya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh بارك الله فيك حياكم الله شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك

Gari abuwa. كيف حالك؟ طيب كيف الامور؟ بارك الله نجاح ابو كريم السلام عليكم بارك الله فيك mutum da wai mai sunan ne ahmad da baraka Allah fi ka kai fa halasu kai alhamdulillah

sarkin sarkin da noma Thank you. sai ji ma kuna kafa na ku za ku je da insha Allah an baya Alhamdulillah. ya kulle yana jin ya kulle a ah, ba na ba ne ga mai shirya mana tare ah, hmm. eh wannan ba tafi tukuna a jiso shi ce yawon ta watakila gobe ya zama ba ni a fi ɗan tafiya so Allah ya tabbatar ma da alkhairi yawan shi ne mafi alkhairi Allah ya tabbatar هذا يخش سوق الحج انسان انسان مصلى الله نعم wannan na bala ne eh, eh. wato da yake a mota ne ah? shi zo da mota ba shi abubuwan shi ke shi a ah, to shi ai da kasu irin yan gargajiyar nan <laughs> wallahi hmm. sha juna ga eh ina so in ba malam ne eh eh eh gobe su zo da wuri da rajin a baya da hankali kuma hana ji kuma ìrìnà sọ bẹ́ẹ̀ wannan yana hada ya dullu nesa ilm fakwata na amalin salih assalamu alaikum walukun salam abun da an fada gashi na ana yi hmm. ba an ce a kama gobe a masalaci kafin a hmm. a yi ba shi da ba an sa yau ba hmm. to nan an kama gobe kama ga suna suna wannan ba na hau bane a yi abdulalim lala dama abdulalim magana wannan ba na bane ya canja mun ki abdulalim abdulalim abdulalim abdulalim abdulalim ki eh ka gani ah, a eh? kai ne ka dauka zan bi malam ne ba

malam ya azu zai tafi ba gaskiya to ne ran yau ba kun canza shi ba ha kulle ne Barin buta kawai hajji yusuf na tafi ne eh, ko ba Allah ƙara mutu salamu alaikum lafiya kalau alhamdulillah eh an taso sai da yawa